ina yabo da jinjina a gare ka ya Allah duk da yake ban isa in yabe ka kamar yadda kai ba kanka ba ina salati da sallama ga annabin tsira annabin rahma annabi Muhammad da alayansa da sahabbansa baki ɗaya. bayan haka ƴan uwa masu kallo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da saduwa a wannan lokaci insha Allah ta'ala a yanzu zamu gabatar muku da muhimman abubuwa guda biyu waɗanda dukansu suna da matukar munasaba da juna abu na farko da zamu kawo muku shine hukunci na ƙarshe da aka yanke wa dan Daudin nan wanda ya je kan kabarin wata mata ya zage ta ya ci mata mutunci to da ƙarshe kotu ta ɗauki mataki a kansa duk da yake dama can mun ji labarin cewa an kai shi gidan gyaran hali ƙarshe dai kotu ta yanke masa hukunci abu na biyu da zamu gabatar muku shine wani bangare na hudubar Sheikh Muhammad Adam Albanin Gombe game da maza waɗanda suke kwaikwayon mata namiji ƙato da shi kaga zage yana rawa kamar mace Rabi'u miyagu na rashin kyautatawa da wasu daga cikin mutane suke siffantuwa da su koyi da mata abubuwa na daudu irin dai abin da su waye suke yi malam yi magana akan wannan da sauran abubuwa da ake na rashin kyautawa a social media da kuma wasu abubuwa da suke faruwa a kasar mu game da tabarbarewar tsaro da abin da ya shafi cin amana da abin da ya shafi rubda ciki akan haƙƙin talaka da wasu abubuwa muhimmai waɗanda za ku je a cikin wannan hudu ba ta Sheikh Muhammad Adam Albanin Gombe To bari ba tare bata lokaci ba bari mu gabatar muku da rahoton da Tasfiya 24 wata jarida ta yanar gizo ta wallafa cewa daga Abba Gwale. Labari wata kotun shari'a da ke zamanta a unguwar Gama ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Nura Yusuf Ahmad ta yankewa Abdullahi Umar wanda aka fasani da yar dubu a yar dubu hukuncin ɗaurin watanni bakwai a gidan ajiya da gyaran hali tare da bulala arba'in, a watan da ya gabata ne dai aka yada wani fefan bidiyo inda aka haska shi a makabarta yana zagin wata mata wadda take kwance a cikin kabari wannan shine abin da suka wallafa cewa an yanke masa hukuncin daurin watanni 27 kaga kimanin shekaru biyu da wata uku kenan to ba shakka wannan hukunci da kotu ta yanki yayi dadi kuma ya faranta mana rai shi sa ma na kawo amma rashin kyautawa din da shi wannan mutum yayi ban ma ba ta kai ba balle in kawo muku ina ganin rahoton yana yawo kuma wasu daga cikin yan uwa sun sha tuntuba ta akan in yi magana akai to amma ni a waje na irin waɗannan mutanen ba su da wata kima ba su da wata daraja da za a zauna ana magana akan su to amma daga ƙarshe da na ga ga abin ya kai ga hukuncin da kotu ta yanke sai daga wani abin ya yaɗawa ne domin masu hali irin nasa suke yaya amma abinda wannan mutumin yayi wata sunna ce mummuna wata hanya ce mummuna ya sunnantawa mutane in an ce sunna ana nufin hanya wata mummunar hanya ce baka ya koyar wacce ba a taba samun wanda irin ta a tarihin duniya ban taba jin inda aka ce wani ya je kan kabari ya hau kan kabarin mace ya raba biyu da kafahuwansa yana cewa na ci kaza kaza ba sai wannan bawan Allah hakika wannan hukuncin da aka masa yayi inda an masa hukuncin da ya haka ma da zan yi farin ciki to amma hakan ma alhamdulillah Allah kuma ya mana maganin fituntunu na zahiri da na baɗin to ba ta bata lokaci ba kuma bari in gabatar muku da jawabin Sheikh Muhammad Albanin Gombe game da kyauta rashin kyautawar da ake a social media kato gardi ya zage kamar da malam ya faɗa yana rawa ta iskanci kamar da yanzu kuke gani a cikin wannan bidiyo na ci karo da shi a TikTok da kwanaki biyu da suka wuce ko kwanaki uku abin ya ɗaure mana kai sosai inda na tura wani dan uwa muke jimamin abin muke jimami ni da shi cewa haka al'umma mu ta koma wannan su ne mutanen mu kuma waɗannan ire-iren su su ake sa rai za su zama manyan gobe su ne iyaye su ake sa rai za su zama shugabanni su ake sa rai za su zama malaman makaranta in har waɗannan ne kwa to babu shakka za a yi iyayen banza za a yi shugabannin banza za a yi malamai na banza Ta to irin waɗannan a cikin al'umma su zama su ne wasu a cikin mutane ba haɗari ba ne ga al'umma kuma wannan shi ne manufar maƙiya, addinin musulunci da wannan manhaja ta TikTok da sauransu ya za a gurɓata tunanin matasa samari da 'yan mata a lalata musu tunani ta yanda za a wayi gari manyan gobe sun zama mutanen maza idan kuma manyan gobe suka zama mutanen maza to al'umma ta lalace zan ba mu misali gabanin da in gabata mana da jawabin shek ah, ne. in ba ku manta ba a cikin wannan kasar tamu akwai lokacin da aka yayin gidajen karuwa da gidajen giya to ta ya aka yi wannan abin ya samu gindin zama ya samu gindin zama ne daga wasu mutanen banza da suka zama manya yaran banza suka girma suka zama mutanen banza suka gayyato wannan abu duk da ke mun san yan kudancin Najeriya suka kawo abin suka yada a cikin mu to amma kuma manyan banza su suka karba to da Allah ta so da yara na gari yan bayan su kenan suka zama su ne manya suke da shugabanci suna da faɗa a ji sai suka yi yunkurin yin shari'ar musulunci wanda gwamnan jihar Zamfara shine akan gaba wajen kwatanta wannan sai kuma sauran jihohi suka dauka a falalar wannan abin tana koma zuwa gare shi da waɗanda suka shawarce shi akan yin wancan tsari na shari'ar musulunci jihohin da suka koyi da shi suka dan baka irin su jihar Kano su jihar Bauchi da sauransu wajen kwaikwayon salon tsarin da kafa hukuma irin ta Hizba kamar katsina su ma duk sun yi wannan kokarin gombe alhamdulillah Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi ana rage banna sosai ta hanyar irin waɗannan hukumomi duk da yake shari'a din ba ta tasiri yanda ya kamata ba to na kawo wannan ne a matsayin misali dan mu san cewa yaran banza su suke zama manyan banza da yadda kaji ce manya na gari to yara na gari ne suka zama manya na gari da yadda an ce yaran banza a manyan banza to dama yara na banza ne suka taso suka zama su ne jagorin al'umma suke yada ayyukan banza suke ɗorewa ayyukan banza da shidanci gindi a cikin al'umma to da wannan ne zamu gane makircin da ake mana Allah ya kyauta kai tsaye barin in sanya mana wannan jawabi na Sheikh Muhammad Adam Albanin Gombe a hudubar da ya gabatar a yau Juma'a ko tsaya ku kalle ta har ƙarshe domin huduba ce mai matukar tsada kalamai ne masu matukar muhimmanci da za ka ga mutane lokacin da suke sauraron waƙoƙi da kuma yin su a kafafen yada bayanai na zamani ala shashatin internet da za ka gan su a haka wa alat min humul aswat sun saka bolum ɗin kiɗa da waƙa ya wuce gona da iri wa hajjad min humul harakat suna ta tsalle suna kaɗa kai suna rawa ya tamayaluna tamayulan sakara idan suna eh, marisa suna rausaya wallahi za ka ɗauka sun bugu ne wa ya takassaru na takassuran niswan suna kareraya da malmalkwada kai ka ce mata ne su qaddau hayatahum ladzatan wa taraba sun karar da rayuwarsu a jin daɗin banza da rairayen banza wattakhadhu dinahum lahawan wa la'iba sun rike addinin su abun wasa da wargi ka hau kan intanet ka hau kan facebook ka hau kan kafafen yada bayanai kaga abubuwan shashanci da iskanci da al'ummar mu take aikatawa tsaraici a fili ba abin da ya dame su babu abin da ya damu abin nan su kaga namiji yana rawa yadda ka san mace yana rawa yana rawa yana kada kai yadda ka san mace wani daga cikin mawaka yake cewa fala ajaban min annan nisa a tarajjalat walakin na ta'anisar rijalu ujabu ce ban yi mamaki ba idan na ga mace tana so ta yi abin da namiji yake yi wala Allah ta ga wata jarumta ne ko wata burgewa take so ta yi kamar sa ce amma abin mamaki da takaici shi da kaga namiji yana so sai yayi abin da mata suke yi wannan shine abin takaici da abin haushi yana mai da kansa baya yana ainihin wato wa kansa martaba da kima a addininsa da rayuwarsa amma bai sani ba saboda haka yaku yan uwana masu albarka waɗannan al'amura da suke faruwa wanda ba su da kan gado wallahi salihan bayi babu ruwansu da su kuma duk wannan yana daga cikin wato ji da kuma ɗauka da aiki da abin da ƙur'ani ya karantar da mu wanda ya tsoratar da mu mu tsorata mu razana firgita watsar da shi shi yasa Allah madaukakin sarki ya ja hankalin mutane yace wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina lokacin da duk kaga mutane suna kutsawa cikin al'amarin ayoyinmu fa a'rid anhum to ka kauda kai ga barin su bana suna yin abin da ya ketawa alqur'ani alfarma ya ketawa sunnar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama daraja da kima to babu ruwanka da su hatta ya fi hadithin ghairihi Allah ya ce har sai sun shiga wata abun daban wani gana daban wata harkar daban duk inda ake harkar lalata Allah ya ce kar na ganka a gurin wallahi sai Allah ya ce wa imma naka shaytanu to amma da a ce matsala za ta faru sai shaidan ya mantar da kai ka tsinci kanka irin wannan al'amura Allah ya ce fala qaul ba'da dhikra ma alqaumi zalimina kar ka ci gaba da zama a cikin wannan harka tare da mutanen da suke azzalumai ne lokaci ya yi ya ku bayin Allah da ya kamata harsunanmu da bakunanmu da hannayenmu su nisanci cin abin da yake haramun ne da mu'amala da abin da yake haramun ne wannan duka yana daga cikin ma'anar karantarwar alkur'ani da yadda qur'ani ke jan mu mu nutsu mu kama hanyar Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ke tawala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al hukami li ta'kulu fariqan min amwalin nas bil ithmi wa antum ta'lamuna wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kar ku ci dukiyoyinku da barna a kanunku wa tudulu biha ila al hukam ku je ku kafa hujja a gaban masu mulki masu hukunci alƙalan banza ku kawo hujjojin ƙarya ku tanna dukiyar ƴan uwanku kai wallahi ko ba dan uwanka ne musulmi ba Allah ya hana ka ci dukiyar shi lita'kulu fariqan min amwalin nas bil ithmi ku duba ku ga yanzu jama'a banda ɗaiɗaikun jama'a da suke cin dukiyarsu a junansu wanda kullum idan mun zo muna magana a kan shugabannin sun danna dukiyoyin al'umma to wallahi lokaci guda kuma dole mu kalli ƙananan zalunci da ke faruwa a tsakankaninmu saboda hima Allah ba barin su zai yi ba yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana bainahu wa bain akhihi mazlamatun wanda duk ya san akwai wani zalunci tsakanin shi da dan uwansa komai kankantar shi to ya kokari ya warware hitin daga nan duniya saboda in ya je lahira Allah ba zai bari ba wallahi sai Allah ya kwata mishi haƙƙin shi a hannunka saboda haka da ni da kai duk musu wannan amma idan ka zo kana kallon abubuwan da suke faruwa a ƙasar nan jama'a abin zai baka takaici idan kana da wata rashin lafiya wallahi za ta iya karuwa a dalilin wannan abu waɗanda ake ganin wai su ne suke shiga tsakanin gwamnati da 'yan ta'adda kaga an zo ana zargin su cewa su ma kasurguman 'yan ta'adda ne kuma a gagara ɗaukar matakin da ya dace a kansu kuɗaɗe suna salwancewa suna tafiya ba gaira ba dalili al'umma tana cikin damuwa da wahala da kunci da baƙin ciki da damuwa amma babu wata hanya hanya da aka kamo ta warware wannan matsalar da Allah yanzu ku dubi irin ta taɓurza da jefe-jefen maganganu da ake yi tsakanin shugaban kwastom na ƙasar nan da masu fitar da abin nan ɗanyen baƙin mai a ƙasar nan da yadda ake ganin abin in har yadda suke faɗinsa haka ne to malam zaluncin ƙasar nan ya wuce tunani na ya wuce naka domin abin da ake magana cewa ana fitarwa ƙarya ne a ce ana fitar da wannan abin kuma a ce ƙasar nan tana fama da basussuka da matsaloli na tattalin arziki wallahi karya ne amma abin da ke faruwa ne kwashe abin suke suna sacewa in ka zo kana jin maganganun hamid ali ya ce kaza wane ya ce kaza abin sai ya baka kunya ya baka takaici ana ta wasan kura da dukiyoyin al'umma da kudadensu da arzikin da Allah ya yi wa kasar ana ta watan gaririya da shi ana wasan banza da shi amma fa ku duba saboda tsabar zalunci ana wacan gaririya da irin waɗannan kuɗaɗen amma aka gagara shawo matsalar asu da malaman jami'a abin da gwamnati asu da gwamnati biliyoyin da za a bayar a warware wannan matsalar idan ka kwatanta su da abin da ake tattaunawa a kai cewa an kwashe sai kaga wasu 'yan biliyoyi ne 'yan kaɗan a nan haka ne ko ba haka ba amma a sosin ɗinsu a warware wannan matsalar an ƙi wai yanzu gwamnati ne take shirin maka asu a kotu za ta shigar da su kara wannan abun kunya jama'a wai za ta shigar da malamai masu karantarwa wai za a shigar da su kara kan yajin aikin da suke kun rike albashin mutane na wata bakwai kun ƙi ku ba basu bukatunsu a cikin abubuwa guda biyar ko shida da suka ambata babu kwaya ɗaya da kuka aiwatar wanda yake nuna da gaske kuke za ku ɗauki mataki akan matsalolinsu duk wani wanda yake jin shi masani ne a ƙasar nan su ne iyayen shi su suka yi sosin ɗinsa su suka samar da shi duk wanda yake jin cewa ya taka wani matsayi ima da wani kwali ya je ya hau kan dukiyar jama'a ima da wani ilimi yake gadara ya je ya a akan wani ofis waɗannan dai su ne iyayen shi su ne suka kyankyahi su suka haife shi amma an ƙi ɗauki mataki akan matsalar su balma kokari ake a ga cewa an dakile su an cutar da su an hukunta su idan aka yi muku magana sai ku ce ai ku malamai masu karantarwa ku ne iyayen al'umma ba haka suke cewa ba malamai iyayen al'umma to malaman sun ba da shawara a shawo kan matsalar amma kun ƙi da Allah jama'a akwai ɗan da uban shi zai ba shi shawara ya ki ɗauka in ba ɗan banza ba in ka da ni ka ne tunda ka ce malamai ku yi haƙuri jama'a tunda kun ce malamai iyayen al'umma to in ka da ni ubanka ne mun ba da shawara a zauna a tattauna a biya wa waɗannan mutanen buƙatu yaranmu da suke higa gidaje suna satar wayoyin jama'a da wanda suke yawo suke faffaska da jama'a da wanda za ka ga ya yi postin a facebook ya ce yajin asu ya jawo mar kaza ya jawo mar kaza a zauna a warware wannan matsala in dai ka da ni ubanka ne to na bada wannan shawara jama'a haka ne ko ba haka ba to amma in baka yadda ba to karka sake cewa malamai iyayen al'umma karka sake faɗa tunda ni baka ɗauke ni uba na gaskiya ba wanda zan baka shawara ka ɗauka ka yi aiki da ita amma wannan al'amarin jama'a wallahi tunaninka ya wuce tunanina ya wuce tunanin kowa matsalar ta wuce tunanin kowa wata bakwai babu salari ba karatu makarantu a rufe yanzu gashi wasu jami'o'i na jahoshi har sun fara fusata da hasala suna cewa malaman su dawo a san yadda za a yi kano ta yi wannan kiran nan ma gombe allah ya saka sun yi wannan da wasu jihohi sun ce a dawo a zo a ci gaba to amma tare da haka saboda su malaman sun san in ma an dawo babu abin da zai canja sannan bukatunsu ba abin da aka biya an yi zaman banza an koma a banza da haka suna nan sun bijire sun ce su ba za su koma ba idan ka ga laifinsu tsakani da allah ita gwamnati ba ta da laifi idan ka ga su yasa za su ce haka bai kamata ita gwamnati ka ce me yasa ta yi haka ba tsakani da Allah mu dinga yi wa kanmu adalci to saboda haka al'umma tana cikin wani hali muna addu'a Allah ya yi mana Allah ya kawo mana saukin waɗannan al'amura Allah ya shirye mu Allah kuma ya datar da mu Allah ya sa aljanna ta zama komar mu Allah ka haramta wuta cin naman jikin mu ubangiji madaukakin sarki ka samu gama da duniya lafiya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار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 ka fito kana rangaji ka je kan kabari ka tsaya kana cewa ka yi kaza ka yi kaza hakika sharri ya shigo cikin al'umma kuma muna godiya ga Allah subhanahu wataala da yasa wasu suke ake samun mahukuntan da suke farka da irin wannan suke farga da irin wannan suke daukar mataki Allah saka malin da alkhairi bisa wannan hudu ba Allah ba mu ikon aiki da tsada dan kalmomin da ya faɗa ya kuma gyara mana ɗabi'un amma game da abinda malin ya ambata wato waɗanda suka zama su ne kamar wakilai tsakanin hukuma da 'yan ta'adda ana zargin su da sa hannu a ta'addanci na ina ishara ne zuwa ga irin su tukur mamu wanda yake yanzu haka a tsare kuma mun yi shiri har guda biyu a kansa duk da ke su daga bangaren hukuma suna tuhumar su da ta'addanci amma su kuma suna kare kansu ko shi ya bayyana cewa ba shi da wata damuwa na ga wani rahoto da rariya suka saki ban san mai ingancinsa ba cewa an sami dalar indiya euro an samu riyal an sami dalar amurka kuɗin najeriya lasisi na mallakar bindiga wanda najeriya bisa doka da kuma wasu uniform na soja a gidansa wallahu alam ban san mai ingancinsa ba kamar da na faɗa a wancan lokacin kes ɗin mu, abu biyu ne ko dai ya zama da cewa yana da alaƙa da su ɗin wannan ba ƙaramin abin mamaki ba ne a ce wanda ake gani zai zama mai gyara kuma shine ya faɗa cikin wannan tarko ko ko ba shi da wani alhaki gyara yake so amma ake so a basa sharri kamar da shi ya faɗa ci ana nufinsa da sharri to idan haka ne muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bashi mafita ya kuma tona asirin masu yin sharri din duka bangarori biyu din komai akwai ihtimali a ciki ko babu wani abu da zai tabbatar da haka a yanzu sai shari'a shari'a ita za ta tabbatar ko ita za ta tabbatar bayan hukunci Allah ya kyauta amma game da wadaka da malam yayi magana akai wace azzaliman shugabanni ke yi akan dukiyar talakawa abubuwa na rainin wayo da suke faruwa musamman abin da ya shafi yajin asu abubuwa ne da kullun an saba ji ana magana akan su kuma lokaci yayi da ya kamata mu 'yan Najeriya mu farka daga dogon baccin da muke zamu iya kawo canji tabbas ta hanyar addu'a zamu iya kawo canji ta hanyar mu je mu yi ƙuri'a idan lokacin zaɓe yayi yi mu yi ƙoƙari mu canja gwamnatin da ta zo mana da waɗannan matsalolin mu iya bakin ƙoƙarin mu zaɓi waɗanda za su yi mana adalci ƙasar mu ta shiga cikin yanayi mafi kyawu duk da yake ba ma zargin shi kansa shugaban kasa yana nasa kokarin amma dai akwai matsaloli a gwamnatin sa wanda waɗanda ke cikin gwamnatin sun san da su kuma sun san hanyar da za a bi a magance amma da yawa suka shiru suka sawa abin ido yake tafiya saka amma game da danne tattalin arziki danne haƙƙin wani da mutane suke da handuma da babakere kamar da malam ya faɗa da yawa in an yi magana zalunci muna tafiya kan shugabanni ne to ya zama dole mu mu duba kanmu a ƙasar mu ne ka sa mutum aiki talaka yana fama da kansa amma sai ya harince ka ka ɗauki mutum ka shi kuɗin aiki ya gude ya ƙi maka aikin nawa aka yi ko kuma maka bayan da aka ce ba duk gine-ginen da za ka je sun rubuto wasu inda za ka bincika za ka tara akwai ha'inci wajen yin aikin duka haka al'umma mu ta ta rayu akai wannan ya cuci wannan wannan ya cuci wancan har ma ana ganin ha'inci da yaudara da zamba cikin aminci a matsayin wata hanya ta wato cin abinci mutum yana ganin sai yi haka zai rayu Allah ubangiji ya kyauta to kaga duk al'ummar da ta zama irin haka Allah zai ta sabba mata sauda azab sabba alaihim rabbuka sauda azab Allah zai ta tsula mata bulala azaba za su ta haduwa da wulakanci da kaskanci har sai sun gyara halayensu Allah ubangiji ya shirya al'ummar mu ya yi mana waɗannan miyagun halaye da suka kunno cikin mu ya mana maganin su wa sallallahu wa baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh